umarni bai yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, kuma ɗaya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa shine shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa, reshen Arewa maso gabas, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu. Wannan ina ganin cewa wani abu ne suke yi kamar borin kunya, saboda idan aka yi la'akari da al'ummar najeriya mutum miliyan ɗari da tamanin da biyar kuma su da kansu suka ce gun da ake yi rijista a kan faɗin najeriya shine guda dubu ɗaya ne to yaya za a yi wannan wajen rijistan ya wadaci al'ummar najeriya nan sannan idan ka duba taɓarɓarewar aikin su nan akwai wasu ma'aikatan su ma da suka yi musu compulsory retirement wanda har yanzu ba su biya su haƙoƙin su ba to ta yaya su ma suke gudanar da aikin nasu barantana har su ce lalle ɗan najeriya sai ya mallaki wannan kati da kuma nambobin katinsa saboda idan da har yana so ya yi amfani da wasu abinan na gwamnati to wannan da ni ina ga kawai sun yi magana ne na borin kunya wadda ko ba su aikin su daidai ne suka ga ko an sa musu ido to shine suka ce bari su yi jirwaye mai kaman wanka. Amma shugaban hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa injiniya Aliyu Aziz Abubakar ya zayyana dalilan da ya sa gwamnati ta yi wannan hoɓɓasa. wannan namba na zama ɗan ƙasa shi yana da mahimmanci a duk duniya kamar a can amurka kuna amfani da social security number ko kuma a ingila ana kiran shi insurance number da kuma india ma suka yi wannan at hard number tana da mahimmanci duk ƙasashen duniya mu ne kuma wajen namba bakwai wajen yawan mutane a duniya to mu kaɗai ne kawai ba mu da wannan namba kowa bai da wannan namba muna da sauran hukumomin gwamnati suna rijistan mutane daban-daban ba hada cikin database guda ɗaya ba to wannan muhimmancin na yanzu duk inda aka yi rijista a tura shi a wajen nimsi so da a da wannan numban shine mahimmancin da aka ce a fara shi yanzu zuwa nan shekara uku sai mu yi rijistan kowa da kowa a cikin najeriya Samun wannan lambar ne dai zai ba ɗan ƙasa dama na yin hulɗa da gwamnati a fannin lafiya da makaranta ko samun filaye inda mutum ya kai shekaru goma sha takwas. kuma mutum ɗan asalin Najeriya ne. Amma ga Hajiya Aisha Shu'aibu Galma ta ce a matsayinta na 'yar ƙasa a ciza a hura. Kwanaki dai an zo wurin ma'aikatanmu an ce mu yi, to amma me yasa sai yanzu za a ce sai an yi. Shekara da shekaru ko ana ta ƙorafin cewa za a yi za a yi aka zo me yasa sai yanzu za a yi me ma'anan shi gashi siyasa ya zo za a fara yaƙin neman zaɓe sai yanzu ne za a ce za a yi mana haka Wannan tsarin dai zai baiwa gwamnati damar sanin su waye 'yan ƙasa kuma su waye bakin haure, zai kuma ba da damar sanin mutane nawa ke more shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnati ke yi don talakawanta. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.